Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da ya rage ƙasa da mako biyu a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya, shirin noma ya tattauna da wasu manoma daga jihohin jigawa da kebbi kan abin da suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaɓa a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari shine ya tattauna mana da wasu manoma daga jihar Jigawa. Sunana Muhammad Yunusa, jahun local gamman. Baba ana taɓa noma? Alhamdulillah ina taɓa bakin iya gwargwado irin namu na talakawa. Yanzu gashi ana ta yunkurin za a yi zaɓe. Wai yanzu sabbin gwamnatocin nan da za su zo. Eh. Me kuke sa ran gani ne a wurin su misali an matsayin ku na manoma? to mu a matsayin mu na manomi shi manomi ala kul halin babu abin da ke mishi ya shige masa duhu ko kuma abin da ke faranta masa rai a ce ya samu taki mai sauki gashi zai je duk inda zai je ya same shi a sauki kuma a yawaita shi a wadace hmm. to shi manomi idan ya samu wannan to komai zai dinga zo masa a sauki amma duk lokacin da za a ce taki zai gagare ka a ce in taki ya gagare ka kuma gashi babu shi ga tsada kaga al'amarin nan gaskiya manomi na ta masa da hankali to kaga duk gwamnatin da za ta zo ta mana wannan to insha Allahu muna sa ran gwamnati ce mai adalci mai son talaka ya ji daɗi amma duk gwamnatin da ba za ta yi wannan ba to gwamnati ce wadda ba ta son talakawa su ci gaba tunda shi noma shi ne ginshikin duk duniya ba wai Najeriya ba to kaga shi noma wani abu ne tun tun shi muka gada shi kuma shi muke kai kuma har yanzu duk wani manomi in dai manomi ne ba zai ce wayo Allah ba in dai zai noma in sha Allah rabbi ba zai ce wayo Allah ba amma duk da babu taki gwamnati ba ta ba ku taki ba to gaskiya akwai matsala to ku kawai matsala ku taki ce kenan eh to ai bayan taki kaga a ce an samu magani irin na fishi din ko da fari sun zo ko kuma su kwari kaga kana da maganin da zaka fesa musu mu yanzu ko da irin wannan sun zo fari da menene da menene ai dabara muke mu dauko dalbeja mu dauko wannan mu wanda zamu irin namu na gargajiya kaga anan mu har yanzu gwamnati bata san da mu ba amma duk gwamnati za ta zo ta samu mana da wannan kaga alhamdulillah muna jin daɗi muna kyautata san wannan gwamnati mai adalci sunana Alhaji Ali 'yan dutse abinda muke addu'a a matsayinmu na manoma da wannan sabuwar gwamnati za ta zo domin shi manomi abin da yake da bukata a inganta masa nomansa a bashi takin zamani a bashi magunguna a bashi maganin feshi da kuma gwamnati ta shigo ciki ta koya mana yadda za mu aje kayayyakinmu da kuma yadda za mu yi dabarun noma abin da muke da bukata kamar yadda gwamnatocin nan duk wanda ya zo ya nemi na alkawari mu manoma zai ce mu 'yan gata ne yana son duk abin da za a yi za su inganta mana nomanmu to abin da muke a koya muku karin dabarun noma na zamani a koya mana dabarun noma na zamani a koya mana kuma yadda za mu adana amfaninmu yadda zuwa gaba zai yi daraja to shine muke so duk gwamnatin da za ta shigo ta inganta mana harkar mu ta noma a Najeriya gaba daya. na Alhassan Muhammad daga karamar hukumar Kiri Kasanmu a jihar Jigawa. Ni manomi ne. Mm. To sabida haka muna son mu samu taki shi manomi yana buƙatar taki da iri da kayan feshi dai na gona haka. To muddin aka ce ka samu wannan kai shi kenan buƙatar ka ta biya. To amma yanzu a kyauta ko kuma misali a samar da su wadatattu kuma a farashi mai rahusa. A samar da su wadatattu a farashi mai rahusa wanda manomi na ƙasa zai iya samu ba wai lalle sai babba ba tunda yawanci yanzu ko da an riga an bayar ma lokacin da ake bayarwa manya ne suke amfani da shi ƙananan ba sa samu sai kaga wanda ba shi da gona an ba shi mota guda wanda kuma yake da gonar ya zamanto an ba shi kwano ko kwano biya ka. ku ba ga wannan me fatan ku ga gwamnatin da za a samar misali fatan mu dai da gwamnatin da za a samu a yi tsari mai kyau mu zamanto talaka ya samu kayan noma wanda shi ma zai iya saya ba wai lalle sai an ba shi ma kyauta ba shi ma wakilinmu na jihar kebbi muhammad nasir ya tattauna mana da wasu manoma ana magana da malam anas tukur gulma yau duk wanda ka ga noma daga wanda ga wanda ga noma daga wanda ya sa ta kuɗin mutane ya taho yana iya sayan taki ko da an ka hawa ga gwamnati taki naira dubu bakwai dubu biyar haka yake yau takin ga buhu guda naira dubu ishirin da uku ishirin da hudu ishirin da biyar yake hetur ko da an ka hau yana bai kai naira ɗari ba yau hetur naira ɗari uku aka sai ne ba ƙara ma kowa albashi ba ya an ka to ai magana a ce ana noma ƙarya na an kashe noma yanzu su ɗaya na da sun kasuwa ta kayan mutane su ɗaya ga iya su adda damar da za su sayan kayayyakin noman gawa. saboda yau buhun taki guda albashin malamin firamare na LGE na jihar Kabe albashi ne bai sayan buhun taki guda malami na sakandiri albashi ne wanda an maya yana iya sayan buhun taki biyu to da taki ɗaya aka noma tsakani da Allah to ita ta aka ta mana ƙarya cewa an ci gaba ana noma kasuwanci an kashe saboda mi ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya ɗan kasuwa sai sun samo na in sun wadata su sai abin unhwani ɗan kasuwa unhwana babu kasuwanci babu zama lahiya sannan noma ya mutu jihar kabe dai ina kare ma da karau allah ya kawo mu da sauyi wanda ya zama alheri gare mu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashin wannan tattaunawa da manoma daga jihar kebbi yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wakilinmu na Kebbi Muhammad Nasir sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa uba.